Hello Blues, kana ji? Duk inda kake ina so ka jefar da wayanka kaji saboda ni ma za ka iya kira na ka ji wayana a kashe domin ina gama wayan nan da kai zan jefar da ita. Maybe suna nan suna tracking ka kai ma. Don Allah ka jefar da wayanka please ba na son wani problem ya zo ya faru. Okay to shikenan duk yanda ake ciki za ji. malam dan Allah ka daina bina me yasa kake so na daina binka saboda ban san ka ba ban taba ganin ka ba kai kaɗai ne a cikin mutane nake bi wannan ya nuna cewa kenan akwai alamar tambaya a tattare da kai alam ni fa ban gane abin da kake nufi duk wanda kaga kare na bi akwai ayar tambaya a kansa me kake nufi ba na wayata da kuka sace a gidan abinci ni ba barawa ba ne ok idan ka ce haka zan barka amma abin da nake so ka sani shine duk inda ka je ta yanda na zo na same ka a nan gurin ta haka zan bi ka kuma ina mai tabbatar maka next time idan na haɗu da kai ba mamaki za ka yi bankwana da duniya. ba barawo ba ne dama zinta ne wannan shine taimakon da za ka yi wa kanka because ko na bar maka wayan ba ma wani amfani da za ta yi maka ba ta da amfani a gurinka zo zo zo zo tun da kai haka zo ga wannan ka je hello ka kuma daina ka nemi sana'a daidai kai ka daina wannan abin da kake yi ga wace waya kuma zan siya wace sana'a zan nema kuma shamsu ba da ka nake ba amma kana ina ne yanzu gani kaina ban san inda nake ba kamar ya baka san inda kake ba kai tafiya kake ba waige to ai ka ji ko tafiya zan yi duk inda zan je in shiga gari ma ban san garin ba zan kunna GPS nawa zai dinga satin mun bayanin nawa da inda zan je oga ina buƙatar na ganka yanzu to shikenan ba damuwa ka je ka gaya musu dukkan wanda suke a hannun mu mun riga mun karɓi kuɗin fassan su mun sake su don haka babu wanda ya rage yanzu za mu kama sai kai don haka gobe za mu kama ka